Majoyi da dama sun bayyana cewa maharan da ke kan babura biyar zuwa shida sun fara ne da bindige wani farar hula a bayan garin na Ayoro. Kafin daga bisani su nufi ofishin 'yan sanda inda suka yi nasarar hallaka 'yan sanda biyu sannan suka jikata guda. Mazaunin garin Ayoro Isawik Abubakar na shugabancin wata ƙungiyar farar hula. Wallahi abin da ya faru dai akwai wanda suka kira da farko. sai eh, banduka suka kire shi itaho e iske su bayan a yaro. Da yadda hiyoyin su suka halbe shi ya mutu sannan suka iya bangaren polis. To, kamar su nawa ne suka zo? Moto biyar ne, ko polisi wanda suka mutu ma yanzu aka binne su. Polisi nawa ne aka kashe? Guda biyu suka mutu. Eh, wanda suka shi mu an wuce da su kila da rikon yamma. Rahotanni sun kara da cewa jami'an tsaron da suka bi sawu sun yi nasarar kashe uku daga cikin waɗannan mahara sannan sun kama wasu daga cikinsu. Kuma ana kyautata zaton farar hular da 'yan bindigar suka hallaka wani abokin tafiyarsu ne da ya tuba. Kagan an mutu ya shiga ya yi tare su dole da su rikici suka je shi. Kar ita ne a cire su. Shi da suka cire shi ya shi a iske su bayan a yi nan suka harbe shi sannan suka tafi wajen ban duka eh, an kashe su amma guda uku kai suna dare yana eh, hannun iko bayanai na nunin haɗin kan da 'yan bindiga ke samu daga wasu ɗaiɗaikun mutane na matakar tasiri wajen yawaitar ayyukan ta'addanci a yankin tilaberi saboda haka masu rajin kare hakkin jama'a ke jan hankula lallan mutane suka samu abin da za su ba talakawa ka san mai shi ne wani ya samu abu duka hankalin zai kubce mishi kuma muna sa hannu Wanduka duka bai faruwa wanda akwai hanyoyi wanda za mu san wanda iko ba su san da su for example kalin mutum zai shigo gari inda yana san su na kai tara wajen iko wani abu bai faru. Gwamnan jihar Tilaberi Tijjani Ibrahim Kacalla da na tuntuɓa a ɗazu da hantsi ya sanar da ni cewa yana kan hanyar zuwa Ayyaru saboda haka ya buƙaci in ba shi dama ya tantance zahirin abubuwan da suka faru sanadiyar wannan hari. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.